na tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratun nu muna kan ayyata 21 zuwa 22 mun ga yadda allah ya kashe wa masu imani da kada su bi hanya irin ta shaidan saboda shaidan yana umarni da alfasha da aikin bunka wani ya ce ba don falalata da rahama da na yanzu wadda kumbata da wajen fassara falalar ubangiji da ya yi a kan musulmai a nan muke za mu zora wato falalar allah da kuma tazkiyatun tunan. da ya ce ma zaka ba mai tsarkaka ne tsarkakuwar rai wannan shi ne abinda za mu yi kafin nan akwai wasu tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum malam allah ya gara ma lafiya abin tare da ku gaba daya imanin tambaya ta ce mai rika'a hudu ban samu raka'ar farko ba sai ta biyu aka yi tahiya da ni aka kawo sauran raka'a biyu aka yi tahiya aka yi sallama sai na tashi da kawo raka'ar da na rasa na yi tahiya na yi sallama sai wani ya ce min ba a tafiya uku a sallah sai dai ina kawo a na yi sallama malam yaya abin yake to ba don kada ce ko na yi amsa tambayar ba da zan ce yadda abin yake shi ne ta tambayi wanda yake ba a yi ya kawo dalili saboda ba a yi haka kawai ta cewa mutum sallah ta za ta ta ba da dalili saboda ya kamata wanda zai ba da wannan har yake ba a yi ya kamata ya zo da dalili zan ba ka shawara a sake komawa sami shi ka ce malam da tambaya ba shi malam mai zo da nasu dalilin ba amma ya ce yana bukatar mu samu dalili a wurin ka shi ma don ya samu inda za ta yi ba a kiriya uku to in ya ba da dalilin ina ga shi ne zai fi gamsarwa amma kana da wasu tambayoyin da za ka iya yi ya aka yi ɗaukaka na zama uku ai ba a zama uku shi ma ko to ya bi aka mai ya yadda kuma akwai zama uku tunda ai ba dama ka tsallake liman tun da biyu kake ko so ina ganin ka tambaye ne zai iya tsara masa bayani amma yanzu ne zan bar wannan sai zuwa gobe watakila ma samu ƙarin bayani daga wajen wanda ya yi hukunci daga wani lokacin kawai mutane suna shiga harkar ne kamar cin dan wace ya ba ka da ne da kamar sun yanda da rika so da kawai kana abawa ba haka ake ka sai da ni mu akwai an da mun sani cewa ana mutaba'a idan muta ba a kuma kake bi kake da duk abin da liman yake da ta yi saboda bi kake yana da cewa ta wato rukai da mada liman an san shi kamar jirgin ruwa ne a ne ya na kamar lafiya ko yawa shi yana tasbihi yi za ka yi duk wani abin da yake yi kwakwafa ake da wajen to idan kake ba a yi kakarar sai mun samu da jirgin ko ba a gane abin da kake na ka samu wani dalili daga wajen mutumin da yake wannan yake hanawa babu kuma muna bukatar sani wanda ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa balan lafiya da nisan kwana masu albarka amin allah ya ji kan kiyaye amin malam da tambaya na kamar haka a kan azumin litinin da alhamis idan ramadan ya saura idan ramadan saura kamar kwana goma ba a yin azumi ba a yin azumin litinin da alhamis na gode a kashi lafiya to a iya dai sani na azumin litinin da alhamis sunna ce mustaqilla ba ta haɗu da ramadan balle ta hana balle ramadan ya hana ta ko da gobe za a tashi da azumin ramadan da sani amma yau alhamis ne kuma kana yin wannan sunna to za ka ci gaba da yin azumin da kuma ba ka sadar da wani azumi da ramadan ba saboda zaman saboda wannan sunan zaman kansa take ana azumi ne ranar litinin da ranar alhamis Da haka ba a kiran su sadar da ramadan ba sadarwa ba wannan shi ne wani sai assalamu alaikum malam allah ya tsara maka lafiya da nisan kwana amin malam tambaya na anan ita ce sana'a ta tsallake ina neman tsarin bayani kan wannan na sawa dangane da addinin musulunci wannan ga kwallo ga kamar wasa ga ko ko ba wasa ba wasa sana'a ne wasa sana'a ne to ba sani tun da ni ba harka ta ba ba harka ta ba ne amma dai na kalli kamar masu zuwa suna cewa an buga wasa ko ka duka nan wata shi ko wasa shi Allah ya kira ban yi mutum dan wasa ba kaga inda za a fara cin karo kenan ban yi ka dan wasa ba ji Allah kuma da na kasance ina nufin wasa ya ce to da daga guri da za a fara ganin wata ji Allah ke ya ce ban yi sama da kasa dan wasa da na yi su dan wasa da daga guna za a fara ganin kawai daga ga sama ta yi su tana wasa kuma kana zaune sai daga kasa ta yi su an taba ta yare sai da ce wasa ce shi za Allah ya ce da dan wasa muka da daga guna za ku gani haka nan ba dan wasa bane to amma na san tambayar da yake shi ne yana neman kila da koyar sabon halarci ne ya wani wannan shi ke nema ya saboda san mutum ko kwaya ya tsakiyarwa to zai fi kokarin ya za a yi kulmata tambayar da ta yadda za a yi ya samu alaƙi shi ko malami bai ita ba da alaƙi ba bai ita ba da haramu sai Allah domin ba mai haƙƙin halattawa sai wa ba mai kuma haƙƙin haramtawa sai Allah sana ka biyar da kamar kwatattan baya yanzu yana jingina ta zuwa ga sana'a ce domin a ji ko za a iya karɓar su tun da sana'a yake yi kuma ga shi kullum addini na cewa a yi sana'a za a cikin sana'o'i akwai haramtattu ko babu to malamai sun faɗi wasu sharuɗa da ba za su taka kamar goma ba idan kana son kwallon ya zama masu halatta in an cika waɗannan sharuɗa babu su a ciki to shi kenan lajina ta malamai a da'ima wadda suka yi fatawa malaman duniya ne suka zo na suka yi fatawa ya zo a cikin fatawarsu da ake cewa masgar kenan maraji reference da suka yi al-islam su'alun wajawa suna buga tambayoyi da suke tabi da kuma littafin, to a cikin littafin a jubilinsu na sha biyar a shafi na ɗari biyu da talatin da takwas ina ba da waɗannan da saboda na san matasa suna jirin sai su samu dama kowa yanzu ya kashe kunne saboda yawancin duka wanda ka ga yawancin su ba hula ɗin nan suna yin wani na fara saboda haka ce za a yi kowa ya kashe kunne ya yi ka ɗauki biron ka da alƙalami sai ka da rubuta sharuɗan da malamai suka bara idan bon ɗin da kake zuwa ta suka waɗannan sharuɗa to shi ka nan za a iya ce maka yaran kuma ta cika ba haramun shi ne kawai sharaɗi na farko ka suturta tsiraicinka saturul aura suka ce abinda za ka rufe shi ne zama ma baina turrati wa rukba duk ya zama to a rufe daga gwiwarsa har zuwa kafaɗar ka duk ya zama to a rufe ba za a ga cinyar ka ba balle a ga cibiyar sharaɗi na farko kenan ka samu wannan ko sharaɗi na biyu bol ɗin ta zama adamun tabi'i mustalawat kada ya zama to a cikin ta an toba ta sallah ma'ana komi yadda ake wasa za su bari lokacin sallah yi, ba za su taɓa lokacin ubangiji ba amma in bol ɗin ku ta dauke ku har kuka shiga lokacin ubangiji ana kiran sallah ba ku zo wata kun yi haram kun yadda ko ba ku yadda ba kar ma ku yarda ala tal alla talbi ala salat al waqtiha kada ta shagaltar da kai daga barin sallah a kan lokaci wannan sharadi na biyu ke sharadi na uku suka ce kuluha min al ya zama to tawo kwanci daga saka kudi kar a sa kudi a cikin duk yadda za ku yi ban wace ko ƙasa da ƙasa ko gari da gari to kan a sa kuɗi a kar a za kuɗi a cikin to kaga wahalar banza za ka yi kenan ba ka bari saboda su malaman cewa suka yi la ya juzu an takuna jawa'is min al-la'ibi yace baya halatta dan gwamnatin da ya buga a bashi kudi baya halatta yaya a sai ku zo mu tafi aiki in kana jin kai ma matashi ne su ma malaman matasa ne karatu suka yi sharaɗi na na hudu suka ce dole a samar da alkulukul hasan a samu kyawa wanda ne wajen masu buga wasa na farko daga cikin ɗabi'ar su

ku saurara ya ce suka ce saboda ihu idan ta ji ana ihu suka ce sautun ahmad wato sauti ne na zaɓo mutum zaɓo ne yake ihu ta ji sunan kamar zaɓo wato ta fi ƙarfin ta fi ƙarfin wawa ta wuce soko ta fi ƙarfin dolo sai ta zama zaɓo in kai ihu an sha to kai zaɓo ne haka malaman suka ce sautul Ahmad ne dole gaya maka dan tambaya kai ni ban sa ka tambaye ni ba saboda ka tambaye ni dole gaya maka saboda amana ce ilimi amana ce inda ka tambaya dole gaya maka kamar ka kai kanka ne wajen likita to tun da ka kai kuwa duk abin da ya gano zai gaya maka to yanzu abin da muka gano sai kun gaya maka duk tambayar mu ita ga dama ka yarda ita ga dama ka wani za ka gamu da Allah sannan suka ce ban da wannan kuma adamun adawa yake kada a samu gaba a tsakanin yan wasa sharaɗi na nawa kaga sharaɗi na hudu kyakkyawar ɗabi'a na biyar nisantar zagi na shida banda ihu na bakwai banda gaba a tsakaninsu sannan na takwas suka ce sharaɗin ban da duka ba a dukan juna a ciki saboda duk waɗannan nau'i ne na zalunta wani sa'annan kuma na tara sai suka ce ban da ɓata lokaci ba tare da fa'ida to idan ka je kai ta yi ba ko kogo an ka ɓata lokaci ba fa'ida wannan ma ka suna so su kore ka zan su hana sai na tara ko haka ne ko sharaɗi na tara suka ce to adamul ikhtilaf ar-rijal wa nisa kada a samu cuɗanyar maza da kuma mata a gurin to sai na goma ko yace kuma na goma shine adamul muda'at at-tafarruq yace dole duk abin da zai jawo da rabuwar kai ku zo ku tashi kuna da garaje kan shi ka zo ka tsaro dan uwanka musulmi ne kuna zage zage akan wancan sun sha wadannan yace to kar a samu wannan duk wanda aka ga kawai ya zama duk ne a gurin ku ba bambanci ba za ku ji haushin kowa ba ba za ku yi na jirage ba haka za a wata kuna yi to na goma ko na goma sha ɗaya daga sharaɗin da suka sa suka ce adamu saddu an zikirin la ya ce kuma kada ka yarda don ana yin gol ka rin mantawa da faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wata domin idan ka yi haka to ka ji ba wani lokaci da ba ka ambatin sannan na goma sha nawa na goma sha biyu ya ce na goma sha biyu kada kwallon ta kasance daga cikin wasanni da ake samun tsana a ciki ma'ana kada wani ya yana shan taba a wurin ko kuma a zo da wasu abubuwan da su dace ba ana ci ko wani abu da kuma da haka ko a zo ana kiɗa ko ana wasu abubuwa ya ce idan bol ta cika waɗannan sharuɗan duka babu su to ya halatta ka je kai amma idan kasancewa ba za su cika waɗannan sharuɗan ba to bol ɗin ta zama haram ba ruwa na tambaya ta kai wannan kuma sai dai ka je kai ta zurutu amma na san na san waɗannan malaman da suka yi fatawa na duniya sun fi ƙarfin ka wallahi sun fi ƙarfin ko anan garin ma babu ina domin malamai ne zaɓaɓɓu wanda lajinatu da'ima idan wani abu ya taso na duniya to su ake tura ma tambayar shi yasa na baka rafaran da littafin da fatawar da nan ban ta duka na gaya maka don haka ya rige maka yanzu eh ni dai na soke amana ban san kuma kai ko za ka ɗauki amanar ba ko kuma za ka je ka yi sabanin haka ba shi yasa wani lokacin la tas'al al ashya wani lokacin kada ka tambayi wasu abubuwa saboda idan ka tambayi wasu abubuwa to in an baka amsa za su munana maka kuma za su takura ka kuma wataƙila ba za ka bi ba daga lokacin kuma da kai tambaya aka baka amsa ka ki bi to ka kafa ma kanka hujja har a wajen Allah kai ne ne to shi za la tasal an ajja'in tubda lakum tasukum wani lokaci alqur'ani yake cewa kar ku yi wata tambayar in an yi tambaya za ta muna namu to wannan shi ne saboda abubuwan da suke gudana a cikin kwallon su ne matsala ba buga kwallon ba abubuwan da suke gudanuwa wanda ku 'yan ƙwallon ku kuka samar da su a ciki to su ne suka jawo muku haramci an gane yawa amma don kayi gudu can kayi ta can kasha kwana can kayi waye da ce kayi laifin amma zage-zage da ashar da bayyana tsiraiki da gaba da ware ne da ake da kuma caca ma da ake wani lokacin da ita duk waɗannan su suka jawo muku haramci da kaji wani yake duk ana yi to Allah ya kiyaye Allah ya shirya mu na'am wala wala fadlullahi ko anan muke karanta mana ya ladina amanu za mu kare wannan aya بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء نعم والله سميع عليم ومن جد يا أيها الذين آمنوا يا أنك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi farko irin na shaitan wanda biya bi tafarki irin na shaitan shaitan yana umarni da alfasha da munka waɗannan duka mun gama da bayani a kansu Yau ubangiji ya ce walau la fadlullahi alaikum ba don falalar Allah da ya akan ku ba shi ma wannan jiya mun yi ta maganganu masu tsawo a kai na falalar ubangiji da ya yi a bayi daga ciki muka ce akwai imani da shari'a babbar falala ce akwai saukar da alkur'ani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai arziki da yalwatuwar arziki dukkan suna cikin falalar ubangiji akwai taufi wanda Allah yake wa mutane wajen aikata nazartattun ayyuka waɗannan dukansu ana kiransu falalar Allah akwai kuma alfarah bi fadlillah wato farin ciki ma da falalar da ubangiji ya maka shi ma ana fassara shi a matsayin falalar ubangiji da ya akai sa'annan Ah, kamar yadda Allah ya ce yau murci mumine da cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu a can ya hada bi fadlillahi wa rahmati anan ma sai ya hada wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatu kaga kenan da falala da ra'ama kuma suna tafiya wato a wurare wato wurare guda ubangiji ya nuna cewa falalar ubangiji wato shine wannan musuluncin a wata fassar inda Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ana fassara cewa falalar addinin musulunci da alqur'ani wa rahmatihi da kuma annabinsa da ya turo ya hada shi da littafin yayi wa mutane waɗannan dukansu ana ɗaukar wato falala sai ubangiji ya nuna cewa waɗannan abubuwan su ne suka fi da irin abin da kuke tarawa a wannan duniya to sai wata kalma kuma da ya ce walaula fadlullahi alaikum sai ya ce wa rahmatu menene rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala tunda mun ga falalar ubangiji falala a rahamar ubangiji kamar abubuwan suna shiga juna ne wannan yana shiga wannan wannan yana shiga wannan amma rahamarsa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wa rahmatuhu ita ce magfiratullah gafarar Allah da yake yi akan bawa kaga bawa ya yi zunubi ya tattara zunubai wato sun masa yawa to watakila wannan zunubin in ba kan kare shi aka yi ba zai samu ya shiga aljanna to sai Allah ya kawo hanyar tuba yace kai istighfari ka koma wajen sai malamai suka ɗauki wannan abin shi ne rahmatu wato tausayin ubangiji da rahamarsa shi sa yake karban tuba za ka ga a cikin mu mutane idan allah ya haɗa ka ko kana da mai gida ko kuma a'a wani wanda ya rene ka akan wata sana'a ko wani abu mai kama da haka in kai masa laifi ɗaya aka ba shi haƙuri ƙila ya yadda idan kai masa na biyu watakila aka ba shi haƙuri ya yadda kai na uku aka bashi shi haƙuri ya yadda in ba sa a bari kai na hudu zai iya cewa ba kai ba ka tafi kawai to wannan an rasa rahama kenan a wajen domin yanzu ba zai ya maka ba daga irin halin da ka shiga ka ɗauka cewa ya ƙwace kayan sana'arsa jarin da ya baka ya ƙwace ya kore ka a shago ai magana taimako duka ya tafi ko to amma shi Allah yanzu yi laifi daya yi na biyu yi na uku yi na hudu duk kai ka tuba to shi Allah wa rahmatuhu da rahamarsa zai tafi tuban ka sai ya saka ka watakila ya buɗe maka shagon da ya fi na da shi ne ya saka ka gidan aljanna to wannan malamai suna cewa wa rahmatuhu ay rahamar ubangiji shine maghfiratullah wa afwihi rahamarsa da yafiyarsa wannan shine can ba dan alqur'ani da turo manzo da muka ba walaula fadlullah ita ce falala da Allah ya turo maka littafi ya turo maka manzo da yake wa rahmatuhu kuma da rahmatsa shine kenan in kai laifi da yafe idan ka nemi afuwa zai yi maka afuwa sannan kuma daga ƙarshe ƙarshen ka shine dukulul janna zai saka ka a aljanna to wannan kenan rahmatu ubangiji ta tabbata a kai shi zai ce walaula fadluhu a walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu rahama ka yi laifi ka tuba ya yafe ba rahama ka yi laifi ka nemi afuwa ya maka afuwa rahama ka yi laifi ya maka gafara ya maka afuwa kuma ka nemi shiga aljanna ya shigar da kai da aljanna sai suka ce wa hiya rahmatullahi khassa wato wannan ita ce rahama ke bantacciya wanda Allah ya kibance ta allati yudakkiru halil mu'minin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanade ta ga mu'minai kuma za ga duk bayanan da malamai suke yi da dukkan masoyanka in kana aikin zunubi abinda za su ce maka shi ne ka tuba ka yi kokari ka bar wannan aiki kuma saboda rahamar ta wace komai sai ya zamanto idan zunuban da kai da sun kai dubu to shi kenan bayan ya yi gafara bayan ya yi afuwa to kuma sai ya mai da muna munanan laifukan su dawo kyawawa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana idan ba rahmar Allah bai na zaka samu wannan ina zaka samu yanzu dan kana aikin gwamnati an baka kwairi ka amsa kwairi kuma kana neman abuwa za su yi maka kwairi za su yi maka abuwa kuma albashin wannan watan bayan sun maka abubuwa sun ce mun yafe za su biya ka to kaga Allah ko bayan ya yafe ba ma albashin wannan watan ba zai canza shi ne ya dawo kyakkyawa sannan ya kai ka masaukin aljanna wannan kenan ka gane cewa ba dan falalar Allah da rahamarsa ba a kenan babu babu wanda zai karkata ba wanda zai samu tsarki to za mu zo akan ma zaka bari mu karisa sannan abu na biyu suka ce rahmatullahi akwai daga cikinta inzalul matar saukar da ruwan sama shi ma rahama ce saboda kunga idan an rasa ruwan sama to an rasa kuma shuka in an rasa shuka kuma to an rasa amfanin gona in an rasa amfanin gona kuma to an rasa abinci daga kuma an rasa abinci to babu bala'in da ya wuce wannan kuma daga an rasa abinci sannan ruwan saman nan kawai abinda ake yi a cikin cikinsa shine kawai ba da abinci ba ba da abinci ba ai malamai sun tafi da Allah ya ce an zala mina sama ima'an mun saukar da ruwa daga sama fasalar audiyatun ruwan ya kwarara cikin kwari ya wuce ko fa kamala sayru gudanar ruwan ya ɗebo toroso da datti da wane ne ya wuce da shi ya wanke muku guri har bayan gida da ake iya zo duk sai iba ya da shi sai ya amma kuma a cikin ruwan akwai mayan fa'un nan abin da yake amfanar mutane na zinari da diamond da sauran wasu abubuwa duka fayan kusufin fil'ar Allah ya ce zan nitsar muku da shi a cikin ƙasa sai kun tona da ku samu kaga kenan daga ruwan sama diamond da zinariya da wari ne da wari ne duk daga ruwan sama ne a wata ayar ma yace wa anzalna hadid bakin karfe da ake bindiga ake jirgin sama ake mota ake ware ne duk kere kere daga ruwan sama ne to kaga kenan ashe inzalul matsaf rahaman saukar da ruwan sama rahaman wannan kuma a bangaren rayuwar ba a bangaren makoma ba a bangaren rayuwarku sai mun saukar da ruwan sama shi za a wani gure yake cewa wa sama'i rizqukum a cikin sama ne arzikin ku yake wa ma tu'aduna abinda aka yi muku alƙawari ma na mutuwa da azaba duk daga sama muke saukar da shi Kina wani yana nuna saukar da ruwan sama rahama ce shi yasa idan aka rasa shi to an samu bala'i to sai suka kara kuma har yanzu da cewa irsalur rusul shi ma yana da cikin wa rahmatullah wato inda Allah yana son ya kama mutane to da ba zai aiko da manzanni ba sai ya bar su su yi ta su a bayan ƙasa mai sako ya yi mai cin haram ya yi mai zinarsa ya yi mai shaye shayen ya yi a ƙi turowa manzan da zai musar da kai ballantana ka gane hanya ka tuba ka koma wajen Allah ashe turo zan ma da aka yi dan ya kar da kai ya gaya maka abin da Allah baya so don kada ka mutu da fushin Allah shi ma nau'in bai nau'in bai a ciki ashe nan ba a gane ba kenan waɗannan nake tambaya shi wannan nau'in bai nau'in rahama ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukarwa da mutane turo banzanin a turo wanda zai ce maka ba ma son kaza ba ma son kaza shi za ka shi addini wani lokacin kan saba da aikin masu tsaron mana a kyan polis kyawun polis kada ya bari sai an yi laifi daga ya ga za a yi laifi ya hana ba sai ya ga an yi laifi zai ce to an kama ko ba ko ba da magana ba saboda an ajiye gida ba dan ya hana laifi to amma kuma wani lokacin sai ya zira maka idanu sai kai laifi ta zo mana to zo a yaya kai da aka ce ka hana ni laifi sai ka bari na yi laifi in ban sani ba aka sanar da ni ne to haka kamar manzanni suke Allah ya turo su da zuwa suke suke shiru ba su ga mu kowa ba Allah zai kama amma da suka zo sai suka yi bayani abin da ya kamata duk yan sanda su zama kenan in an ga za a yi laifi sai a hana kaga karfe wannan abin don muna kama masu ka gani kuma wallahi idan mun kama ka za mu kulle ka ne gara ka sani to kaga ina jin ba za ka yi ba in dai da hankalinka ba kwaya ka sha ba so ba za ka yi ba so ga kenan aikin ɗan sanda ya taimake ka ko kama idan ɗan sanda yana kallon za a yi laifi sai ya ja bakin ya yi shiru to a wajen musulunci gaskiya bai aikin ba domin da ma ka hana laifi ne kuma na san 'yan sanda suna jina in ma kama ne za su yi sai da za su gani wannan yawa in ma kama ne za su yi sai kai amma dai gaskiyar magana shi ne, ku hana laifi kafin a yi shi in kun ga za a yi kar bari kai ba sai an yi ba ku kama mutane wannan abin da ya kamata kenan a yi to haka manzanni aikin su yake duk inda suka ga za a yi laifi sai su hana mutane su ce Allah ya hana kar ka yadda kuma Allah ya same ka a inda ya hana ka kar kuma ya harasa ka a inda yake same ka ka ga kenan ka bi doka yanzu da kujja da basira kake rayuwa haka kuma za ka koma wajen Allah salim alim to banda wannan kuma suna ganin cewa inzalul kutub saukar da littattafan da za su yi wa mutane bayani na rayuwa shi ma rahama ce wa rahmatuhu rahamar Allah ce a saukar maka da littafi ya maka bayanin zamantakewarka da iyali ya za a yi kai kasuwa ya za a yi ka gudanar da mulki ya za a yi siyasa ya za duk abin da ka sani na rayuwa Allah ya saukar kuma ya yi bayani a cikin littafi rahama ce rahama ce a gaya maka waɗannan abubuwa kuma a saukar maka da yadda za a yi ta rayu sannan wani abubuwan da wannan suka ce akwai al'ismatu min al-ma'adi ah, Allah ya saka zuciyarka kullum tana kyamar aikin sako wannan rahamar akwai waɗanda idan suka ga mai sako suna kyamar sakon suna kyamar mai yin sakon akwai waɗansu kuma zukatan sun zama ba su samu isma ba a kan aikin sako aikata sakon suke so Allah ya tsare ka ya sa maka kyamar aikin sabo wa karrin ilaina al-fusuqa kenan wa karrin ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah da ya saukar da littafi rahamar ta ce ya saka maka kin kafirci ba ka son kafirci don haka ba za ka yi shi ba ba ka son fasikanci don haka ba za ka yi shi ba ba ka son aikin sako don haka ba za ka yi shi ba to wannan babbar rahama ce wacce Allah ya maka tabaraka wa ta'ala an gane ko to wani abu na uku shine shumuliyatur abin nan rahmatullahi ala al-ibad wato rahmat Allah ta gabe komai shi za a wani gurin yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yamace komai bi kulli shay'in wa tuhitu bil abdi fi كل awatunahiya haka iba haka rahmar Allah ta ta yalwaci dukkan komai ta kuma kewaye bawa ta ko'ina idan dan adam zai tsaya ya yi tunani zai ga rahamar ubangiji ta kewaye shi ta ko'ina duk abincin da kake ci rahamar ubangiji duk sutura da kake sawa rahamar ubangiji lafiya da allah ya baka rahama ce hankali da kake da shi rahama ce shi yasa ma yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kana so ka kirga ni'imomin ubangiji ba za ka iya kididdiga su ba saboda haka waɗannan duka suna cikin me suna cikin wato walaula fadlullahi wa rahmatu na hudu yace al-maghfira wal afu su ma suna cikin falala ayi maka gafara ayi maka afwa ar-rizq wal khair arziki da alhairai da Allah ya zuba dukkan su rahama ce aljanna ita kanta aljanna rahama ce rahamar ubangiji ne take shiga ta sa ubangiji ya saka ta cikin wato rahamarsa sa'an nan yana cewa halitta ma ɗan adam da rahamarsa ya halitta ɗan adam ya halitta ke ya maka duk abin da kake da bukata yanzu ba ɗan da aka haife shi ne girma yanzu yana buƙatar a cikin abin da Allah ya halitta masa ba zai je ya samu kwanzantar likita akwai abin da Allah ya manta bai ba a sa don haka yana da buƙatar a gyara ba na yanzu ba tura idan yin mota shi kenan ya ajiye ta haka kawai in ka zo ka gaba taya za ka buƙaci taya amma da Allah ya dan adam ya fito da shi duniya akwai wani abin da kuma dan adam yake ganin Allah bai yi ba bari ya je wajen wani wani mutum ya masa to ashe rahmat rahmar ta zama ka da komai dan haka ba ka buƙatar wasu idanu sama da wanda Allah ya ma hannunka ya ya buƙatar da kake buƙatar zai ba ka haka haka hancinka duk abin da kake buƙatar kuma yanzu ka duba hanci ba duk wani ƙanshi da wani na duniya hanci wannan hancin da kake ganin sa sototo haka abinda aka saka a cikin sa na na'urori duk wani warin duniya sai ya baka kana duk wani ƙanshi kuma na duniya sai ya baka wannan ba rahama bace to kalli harshen ka kuma harshen ka yanzu idan akwai tsibai 'ya'yan itace masu ƴaƴa sun kai biliyan guda sun kai biliyan yawan su to duk kowanne in aka ɗora shi akan harshenka sai ka ya fitar da wannan ɗanɗanon kaza ne yanzu da za a ji wani ruwa a baka ka sha haka kawai sai a maka shi sai ka ce amma wannan ruwan fa kamar ruwan gwaiba to waye sanar da kai ruwan gwaiba ne harshe ɗanɗanon da ka ɗanɗana haka baka buƙatar komai a wajen Allah ashe halitta kamata kunna da Allah rahama ya maka duk abin da ya a bayan ƙasa sana da abin da za ka auna shi duk kayan ciye-ciyen duniya yana da abin da harshen ka zai iya fitar da ɗanɗanansa ko zaƙinsa ko tsaminsa ko gaurinsa ko garɗinsa wannan ba rahama ba ce rahama ce Allah shi yasa suka ce halitta ɗan adam ma rahamar ubangiji ne yace kalkun laili wa nahar da yayi maka dare da rana shi ma tausayin ka yake jiya ma rahama idan da Allah ba tausayin ka yake ji ba to da sai ya ajiye ka a ranar tutun ba da ne kullum ka fito rana ran gada dauko ya za kai kana buƙatar hutu ko to yanzu ya ke kawo dare sai a yi shi za a yake tambaya yake cewa in ji alaikum alaikumun nahara sarmadan idan na saka muku wani ya zama tutur ba ne idan za ku samu garin da za ku nutsuwa kai tambaya ma yake waye zai kawo muku na ga dake kun saba kuna da gwamnati zai kuje gurin da ta kawo dare ba wanda ya isai kawo dare wannan haka kuma idan na sa muku daren tutur ba wanda ya isai kawo muku rana wannan akwai rahama a ciki ko babu rahama ce wanda Allah ya yi wa mutane ka gane wannan rahama ce wanda Allah ya yi wa mutane daga cikin shida kuma har yanzu ra'amar ubangiji tasfirul ard bima fi al hidmatul insan duk abin da ke cikin ƙasa sai Allah ya ce na yi shi na kore shi don yayi ma dan adam hidima yanzu idan bishiyar gwaiba ta yaya wa take ma hidima gwaiba za ta zo ta sha kanta ne waye zai sha to wa ake ma hidima yanzu idan kifaye a ruwa da shanu da kaji da su zabi da wane ne duk da kake ci kana dariya jikin wani a jikin wani kake ci naman wani kake ci a kuma kana jin daɗi mun yi su dan su ji mama kibi zai ci kansa ne to wane cinye shi a kai ne mai ci kenan abin da muka hore a sun kasar don ya maka hidima ne kuma yana maka hidima idan ka da tsirrai da su gero da masara da dawa da maiwa da shinkafa da su alkama da wane ne duka mun yi su ne don su yi ma ɗan adam hidima saboda ɗan adam yake girka su shinkafa ba ta cin kanta alkama ba ta cin kanta dabbobi ba ta cin kanta duk waɗannan abubuwan mun yi muku su don su muku hidima ka sha lemo ka sha ayaba ka sha gwaiba ka sha wane ne su abarba duk an yi su don su yi maka hidima ni'ima ce ko ba ni'ima ba rahama ce ko ba rahama ba Allah ya yi ma ɗan adam rahama shi zai ce ba don rahama ta ba da falala da taɓewa za ku za ku taɓe to banda wannan kuma akwai abin da malamai suke ganin su shi ma hadin zai na ƙarƙashin wa rahmatu an ar-rukhsatu a ahkam sharia sauƙi da Allah yake sawa a cikin hukunci na shari'a ya ce wa qumu lillahi qanitin kowa ya tsaya in zai yi sallah yanzu zai rashin lafiya ya kama ka ba dama ka iya tsayuwa da Allah bai ce kai sallar a zaune ba dole a tsaye zaka kuma dole a tsaye zaka yi ai ba rahama a ciki ko akwai rahama to amma da rahamar ubangiji sai ce idan ba za ka iya yi a tsaye ba ka yi me a zaune in a zaune ma ya gagara ka yi a kwance wannan rahama tausayi ne ko ba tausayi ba tausayi Allah yake maka amma duk da haka baka tausayin kanka da lafiyar ta kuma ba za ka yi sallan ba yanzu za shi azumi ake ciki ko sai yace mai ciwo wanda idan ya dau azumi ciwon sa yana damu yana ƙara tashi likita ya duba yace wannan ciwon in kana azumi karuwa zai sai ubangiji ya ce to wa in kuntum ala safar ko wallatun ko faman shaida minkum shahara falyatun faman kana minkum marida Allah ce wanda ya zama mara lafiya ba a rangwame ne a maka rangwame kai jinyar kanka sai ka warke ka zo kai azumi rahama ce ko ba rahama ba rahama ce idan kai tafiya saboda ka bar gari ka shiga wani dazuwa ba ka da kowa hanya kawai tafiya kai Allah ya ce sallar nan raka'a hudu da kake yanzu na yarda ka mun biyu rahama ce ko ba rahama ba rahama ce da tausayi to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mutane wannan shi ma yana da nau'in wa rahmatuhu rahmat ubangiji al-isabatu ala sabri wa ala al-a'mal as-salihat wato shine samar da lada wanda Allah yake yi yanzu idan an ce wa mutane su zo da ƙwayar zarra kowa ya zai ɗauko ta kuma ya sa ta a gidan ke rufe ya kawo mana ta yana za ka fara ƙwayar zarra ta yana za fara kamo ƙwayar zarra ka saka ta a leda ka kuma ɗaure ka zo da ita gaban ubangiji zai yi ba zai yi ba to amma mizanin da ubangiji zai tsora maka na gwada aiki saboda kada ya zalunce ka daidai da wannan abu da ya tsora maka shi a mizanin kuma sai ka gani akwai rahama ko babu ashe kenan Allah baya son ya cuce ka ko komin karancin aikin zai ba kuma a wani aikin ba kai duk kyakkyawan aiki ba cewa in ka da shi guda ɗaya goma zan ba wata irin rahama ce wannan haba dan adam idan bai ma tsaya ya san waye sa ba ai yayi asara shi za ka ta hauma hauma ke sai yawan banza a gari da ra'amar ubangiji tana tare da kai baka ma gane ba balle ka koma gurin Allah so wannan wannan rahama ce ta ubangiji ya samar maka da lada wa alal a'mali salihah kuma haka nan irin abin da Allah yake badawa a wajen a wajen sa na lada yadda yake bada lada kaga dai cewa hadisi annabi ya ce mutum ne ya saba kullum sai ya yi nafila da daddare sai tafiya ta same shi ko zazzaɓi ya same shi ba zai iya tashi ba mala'iku kullum suna kallon wannan aikin da kake da dare na filfili da kake a ah, an duba littafi da azuga yau bakwai ga wata ba a ga wannan aikin ba ba a yi ba gobe ma an duba ba a gani ba sai suka kai wajen ubangiji ta ce da wannan aikin fa ba a ganin aikin yanzu Allah sai ce wa mala'iku ku je ku duba me ya faru Allah ya san me ya faru amma suka duba cewa a ah, tafiya ne zazzabi yake ba shi da lafiya sai Allah ya ce to ku yi ta rubuta duk abin da yake ko da bai ba rahama ce ko ba rahama ba ce rahama ce a wurin Allah da tausayi an haka kuma idan ka tsufa ka kasa yin aikin don shi bai da magani sai Allah sai a rubuta maka iya rayuwarka baka so kayi sallar ba zai baka kaga shi ko ba tamfurin sai ya baka ba tamfurin amma Allah zai baka ba ruwan Allah tun da dama kana yi wani abu ne ba ruwa kai ba zai biya ka kawai rahama ce ko ba rahama ba ta rahamar Allah abu na ƙarshe a wajen rahabar ubangiji za mu takaita kuma kamar lokacin ba na nema a karatu wato fathu babar tauba wato ya buɗe ma ƙofar tuba Allah bai yarda ya rufe ma kofa ba gaba ɗaya kai ta bugawa ya ce ba zai buɗe ba a'a shi Allah ba haka yi wallahi idan ka buga zai buɗe shine ka tuba daga abin da kake duk muna na ka tuba ka bari Allah ya zan bude ko ba tausayi ne ko ba tausayi ba tausayi ne da rahama wanda ubangiji yake wa mutane saboda haka duk wanda ya kwankwasa kofa da maganar tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai masa wannan tuba zai bude masa kofa kuma zai saka shi cikin nagartattun bayan Allah kuma ya yafe masa wannan shi ne Allah shi yasa Allah ya yace anan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah ba da rahmarsa to sai ce ma zaka ba mai tsarkaka a cikin ku to muna son kuma mu tattauna akan tazkiyatun nas ma zaka da Allah ya ce ba za ku tsarkaka ba menene suke sa dan adam ya samu tsarkaka a gurin Allah to gashi kuma eh, lokaci ya karato an gane kuma abubuwan sun kai kamar goma sha biyu ya za a yi Allah muke roƙo mu saurara Allah muke roƙo ya ji tausayin wallahi idan ba tausayin ubangiji ba kawai ba za mu tsira ba wallahi tallahi idan ba dan rahamar Allah da ya ciki ba wallahi tallahi ba za mu tsira babu wani daga cikin wanda baya aikin zunubi kowa aikin cikin mu da mai maka wa'azi da wanda baya yin wa'azi kowa yana da dukkan mu kullukum khata'un dukkan kun ji annabi kuna kuskure kawai abin da ya bi wani wani ya bi wani zunubi kuma akwai mafiyan mafiya masu laifi waɗanda suke tuba ma Allah wallahi Allah kadai muke roƙo ya ji tausayin mu amma in ba haka ba to wannan rahama za ta wahala saboda ciku-ciku da ciwa mu ta yawa to dole a yawaita tuba jama'a za mu ajiye gobe mu ga abubuwan da suke saka rai ta zama mai tsarki don muna son rayukan mu su tsarkaka domin alƙur'an ya ce ɗadi aflaha man zakkaha wanda duk ranka ta tsarkaka ya tsarkake ka, ya rabauta da aljanna amma gama ya zama ɗan aljanna to kaga kenan waɗannan abubuwan da za mu karanta kamar magani ne kawai na shiga aljanna in dai ka shaju to za ka shiga aljanna Allah kai mu gobe ma dora dan yanzu lokaci ya karatu za mu aje muna roƙon Allah ya mana albarka gaba ɗaya ciki da waje kowa Allah bai da shi gidansa wato lafiya amma muna muna muna muna roƙo in an tashi tafiya a tafi a hankali a daina gudu akwai wanda kafiya take ɗan ruɗan su kafa kafa kafa haka <laughs> yawa to gaskiyar magana idan kai wasa dubul sigina suka yi bare ka ta zubar da jinin wani to za ka gamu da matsala abin Allah saboda haka kai a hankali kowa ya tafi a hankali Allah bai da kowa gina da lafiya na'am